Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Noma da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Rediyo Kumasi da ke kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so hakan a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan yammaci. Yau talata 23 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da abokin aikina Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington gundumar Columbia. A cikin shirye-shiryen namu na yau, za mu ku ji rahoto dangane da barazanar jagorar tafiyar kirkirar ƙasar Biafra, Namdi Kanu ya yi a birnin Kudus. Muna kuma ɗauke da jawabi da fadar shugaban ƙasar Najeriya ta fitar na wannan barazanar tashi. za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda za mu duba matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na biyan haƙƙoƙin malaman makarantu da aka sallama daga bakin aiki. Daga bisani kuma za mu buɗe layin wayanmu don ku kira ku bayyana mun ra'ayinku dangane da wannan mataki na sallaman malamai da kuma ba su haƙƙoƙinsu da ya kamata. Kada dai a manta lambar nan bata canza ba har kullum ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar amma duk kafin nan sai a gyara zama don aji yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce an kashe Jamal kashugi ne ta mummunar hanya. yana mai kalubalantar hukumomin saudiya kan kisan ɗan jaridar a ofishin jakadancinta da ke istanbul erdogan ya kuma yi watsi da ikirarin da saudiyan ke yi na cewa wasu bata gari ne suka kashe kashogin a ofishin nata shugaban na turkiya ya yi waɗannan kalaman ne a gaban majalisar dokokin ƙasar a yau talata yayin wani jawabi da ya yi musu a cewar shugaban akwai bukatar a hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan kisa yana mai cewa a miƙa jami'ai sha takwas da saudiyan ta ce ta kama ga ƙasar turkiya domin su fuskanci hukunci gamayyar wasu ƙasashe bakwai ciki har da amurka da wasu daga yankin gulf da suka hada da saudiya sun ayyana takunkumi akan wasu mutane tara da ake zargi suna da nasaba ko kuma suna taimakawa ƙungiyar taliban cibiyar da ke sa ido kan masu samar da kuɗaɗe ga 'yan ta'adda ta ce mutanen sun hada da wasu mambobin dakarun juyin juya halin ƙasar iran su biyu wanda hakan ke nuna yadda ƙasar ke gudanar da ayyukanta da wato ta da husuma a yankin lamarin da ya ƙara wa amurka kwarin gwiwar buƙatar nuna matsin lamba ga ƙasar ta iran akalla mutum sittin suka rasa rayukansu bayan da wasu bangarori biyu na wata kabila suka yi aron gama a yankin da ake kira sul a arewacin somalia in ji mazauna yankin da kuma jami'ai yan kabilar ta julbahante sun fara fada ne da sanyin safiyar jiya litinin a yankin ƙauyen da ake kira dume rikicin ya samo asali ne daga takaddabar mallakar filaye da kuma ya tsamar da ta daɗe a tsakanin bangarorin biyu hukumomin yankin wato hukumomin lafiya a yankin sun ce sama da mutum 90 ne suka samu raunuka a wannan arangama da aka yi shugaban kamaru paul biya ya fara sabon wa'adin mulki a hukumance wannan shine wa'adinsa na bakwai a jere akan karaga shugabancin kasar masu goyon bayan shugaba biya sun yi ta murna akan titunan birnin yawunde da yammacin jiya litinin bayan da aka ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a farkon watan nan abokin hamayyar biya ya yi zargin cewa an tafka magudi a zaben wanda aka yi a ranar bakwai ga watan oktoba inda ya yi watsi da sakamakon ƙidayar ƙuri'un farko da aka yi gabanin fitar da sakamakon ƙarshe biya ya samu kashi saba'in da ɗaya cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada yayin da abokin hamayyarsa morris kamto ya samu kashi sha 14 labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc takaddamar cinikayya da ta kaure tsakanin amurka da china ta buɗe wata sabuwar kofar karfafa dangantakar beijing da tokyo inda za a ɗora ma'aunin karfin dangantakar nan gaba a wannan mako idan firayim ministan japan shinzo abe ya kai ziyararsa ta farko a china tun bayan da ya hau karagar mulki a shekarar 2012 masu fashin baki sun ce wannan ziyara ta kwanaki uku ka iya buɗe kofar sasantawar ɓangarorin biyu kan takaddamar yankuna da ke tsakaninsu su sannan ana ganin wannan wata dama ce ga kasashen biyu su kara kyautata hudar da ke tsakaninsu wacce ta raunana a shekarun baya a ranar alhamis abe zai isa china tare da wata tawagar 'yan kasuwa mai dauke da mutum sama da biyar inda za su halarci wani taron saka hannayen jari dangantaka tsakanin washington da beijing ta susuce a 'yan watannin baya lamarin da ya sa china take hangen kulla hulɗa da shugaba abe wanda ya ta kai ziyara amurka domin kyautata dangantaka da ita Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To a ɓangaren rahotanni kuwa, fadar shugaban Najeriya ta yi watsi da barazanar da shugaban kungiyar 'yan aware ta IPOP, Namdi Kanu ya yi inda yake cewar zai dawo gida Najeriya don ya ci gaba da fafutukar nan tasa na ganin cewar an kafa ƙasar Biafra. Gwamnatin ta Najeriya ta fitar da wannan wannan matsayin ne a yau a wata sanarwa da ta fitar wadda muryar Amurka ta samu Umar Faruk Musa ya samu zantawa da mai magana da yawun shugaban Najeriya Malam Garba Shehu. shugaba muhammadu buhari yana tabbatar wa 'yan najeriya cewa gwamnatin najeriya a shirye take tana da kyakkyawan shirye-shirye da karfin soja da na ikon mulki ta tabbatar cewa ta kare kasar najeriya ta kare 'yan najeriya ta kare mutuncin kasar najeriya saboda haka mutane kada su ɗauki wannan surutai da aka ce wannan lambu ta yi da wani mahimmanci shirme ne ba zai yi tasirin komai ba kuma a watsar da abin kada ma a ci ya dami al'ummar najeriya amma kun bayyana cewa shugaba buhari ya bada tabbacin haɗin kan da yake da na ƙasashen duniya daban-daban ta ina ne waɗannan kasashen za su taimaka domin hana wannan yunkurin na Nnamdi Kanu eh wannan ni eh, zai guda maka cewa ba shi da matsuguni ba shi da wurin zama a Isra'ila kuma ka san eh, da Kano passport biyu ne da shi shi dan Najeriya ne shi kuma ɗan Ingila ne abun damuwa shine akwai yiwuwar gwamnatin Najeriya za ta gano yadda ya tsallake ya arce zuwa ta ƙasa yo ai wannan magana ma ta ma wuce haka kar ka manta cewa sanata dan majalisar dattijan Najeriya ba shi ya sa hannu ya ce mai shari'a cewa a sakar shi a beli ko to ai ba wani wanda za a tambaya ji wannan bayani daga wakilin sai wannan sanata ma tukuna sai ya gelin ɗinsa. Umar Faruk Musa Umar Faruk kenan tare da wakilin mu tare da Garba Shehu mai magana da yawun shugaban Najeriya. Shi kuma Lamido Abubakar ya haɗa mana rahoto daga kudancin Najeriya inda al'ummar yankin ke tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan barazana ta Namdi Kanu. tun bayan da ya gudanar da wani atisayi da rundunar sojin najeriya ta yi a baya-bayan nan musamman a yankin kudu maso gabashin najeriya aka nemi shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta ipoc musa inamdi kanu aka rasa wato ya yi ko kasa ko sama inda kuma aka yi ta cece kucin cewar an kashe shi inda hakan ya haifar da damuwa mai yawa a yankin kudu maso gabashin kasar ana cikin wannan yanayin dai sai aka ji sa a kasar isra'ila a baya-bayan nan inda ma ya gabatar da jawabi ga da ɗimbin magoya bayansa a sassa daban-daban na duniya musamman ma waɗanda suke a Najeriya inda ya tabbatar musu da cewar fafutukar kafa ƙasar biyafara don samun cikakken inci yana nan daram kuma nan ba da jimawa ba zai sauka a Najeriya domin ci gaba da fafutukar kiran 'yan kabilar ta Ibo da ke goyon bayan biyafara da su cewa zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019 mai zuwa a ƙasar to sai dai kuma wannan sanarwar ta Musta Inamdi Kano shanu ta samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan kasar musamman masu goyon bayan biyafara bisa la'akarin cewar irin goyon bayan da ya saba samu idan ya gudanar da ire-iren waɗannan jawabai 'yan yankin kudu maso gabashin najeriya ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin tana cewa ne sunana madam williams ta ce a gaskiya ban ɗauki imandi kanu cewa da gaske yake yi ba na yakin fafutukar kafa ƙasar biyafara domin mutum ne da ke jan jan kafa wajen wannan al'amari don haka idan ya dawo najeriya zai haifar da rudani my name is emmanuel tango is alive i heard that they say they've seen him in israel we don't know his wannan yana cewa ne sunana emmanuel Sabia. ya ce muna godiya ga mabuwayi musa inamdi kanu yana raye saboda mun samu labarin yana kasar isra'ila amma dai ni bana goyon bayan biafra biafra no i don't wannan ya ce i believe in the spirit of biafra i believe that uh, when he comes, Biafra will definitely come to. Yana cewa ne sunana Mr. Eze ya ce na yi amannar kafa kasar Biafra kuma na yadda da cewa idan jagoranmu Musa Inamdi Kanu ya dawo to Biafra za ta tabbata kuma mu ta hanyar lalama muke fafutukar kafa kasar Biafra sannan kuma muna shirye-shiryen gudanar da taron kasa domin tabbatar da cewa kasar Biafra ta kahu. ko da yake dai hukumomi a kasar ta najeriya sun haramta kungiyar ta ipoc to sai dai kuma rahotanni na nuna cewar yan kabilar ta ipoc na ci gaba da gudanar da tarurruka a sassa daban-daban na kudu maso gabashin kasar domin daukan mataki game da sabon labarin da suka ji na bayyanar shugaban haramtacciyar kungiyar ipoc musa inamdi kanu lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya To a gaida Lamido Abubakar. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda aka sallami malaman makarantu don rashin ƙwarewarsu a cewar mahukunta. Amma yanzu gwamnati a shirye take ta biya su haƙoƙinsu. Tamar Abari gare ki. Arali Abubakar shine babban darakta na hukumar ilimi a jihar da magaram. ya mana karin haske. Lalle waɗannan mushanni da aka sallama lokacin da aka yi wannan jarrabawa mu yi lissafin kudinsu wanda eh, hakinsu shine a jihar da magaram don kudin sallama na eh, mushannin nan su duka ya tashi miliyan 153 da da biyu. da dala dari da goma ya tara da dala biyu da tamma guda da ta hayo bisa. Malaman an tsara su ne kashi uku ta la'akari da dadewar mutum a cikin aiki. Don haka nan aka yi kamar kashi uku. Kashi uku nan akwai kashi na fari shine wanda kama tsawon aikin da suka yi cikin lokacin don yana tsakanin shekara daya zuwa shekara biyar wannan ana ba su kashi ashirin bisa dari na fikilkinsu na biyansu a wata kashi na biyu wanda suke da shekara shida zuwa eh, shekara goma su wannan talatin cikin dari ake basu sannan da da akwai yanzu haka dai komai ya kammala a cewar daraktan ilimin mun tura takardu wannan ga minister minister tsakanin su da minister na kudi sun turo kredi delege ade wanda ake cewa muka yi engagement duka mun tura trésor donc trésor su ma yanzu ina shi sun kammala dossier kin sun tura niyami cikin an kwanakin nan in Allah yarda in Allah ya bada iko kowa za a sallame shi. Sai dai a cewar malaman makarantar 'yan kwantaragi ba nan gizo ke sakar ba ina makomar waɗannan malaman. yawu Abdu magatakarda ne na kungiyar malaman makaranta 'yan kwantaragi wato Sef ta jihar da magaran ga abin da yake cewa. Da daɗi ba daɗi me daɗin kaman dan eh, koken da mutane suka yi ko kuma dan jinkirin da suka yi sun saba samun yan canji yanzu a basu yan canji me kuma koken da muka yi rashin yin daɗin shi menene eh, makomar wannan malaman makaranta bayan an ba su wannan dan hakul ayin na kisan lahi ana iya daukar su aiki na karanta suwa ko kuma kawai an gode musu ne al'abadan su kawai eh, kamar an shifka da sani yau in burgiya ce ko ko an ba su hakul ayin wannan tsawon wani shekarar da suka biyu a samu mai yi mai hasaka a sake jarabtawa a sake daukar su su karanta sun da godiya yawa wani sun kware sama wani abu tsautsayi ne kuma da tsoro da furgita da aka musu shi yasa ga ba samu wani makin da ya kamata sai su karanta. su. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. masu sauraro akan wannan matakin muke so ku kira zuwa ɗan anjima kaɗan don ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun sami kira daga ibadin wa muke da shi daga ibadin to na ibadin to bari mu koma jihar kaduna wa muke da shi daga jihar kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? To daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna nan Najeriya suna na Prince Abubakar. To Malam Prince Abubakar muna jin ka. To gaskiya dangane da wannan ah, takaddama da ta barke tsakanin hukumomi da su malaman makaranta a Nijar. a gaskiyar magana abin bai yi daɗi ba kwarai da gaske a ganin cewa ma tun da kaga waɗannan malamai suna neman abinci ne ta wannan hanya na malinta ba za mu so a ce ana ɗaukar irin waɗannan matakai akan musamman su ƙananan ma'aikata ba a kiran da muke da shi ga hukumomi a nan ƙasar Nijar ɗin su duba inda yiwuwan yadda za a daidaita a shawo kan wannan takaddama da ya barko tsakaninsu don a su ci gaba da gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. domin samun <clears throat> wato masalahan al'umma baki da. To mun gode. Prince Abakar to muna nan je muna nan dai a jihar ta Kaduna wa muke da shi a Kaduna. Nana ya rufe da madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To mala yara muna jin ka. Aji wato batun harkan koyarwa harka ne mai muhimmanci a cikin al'umma. to amma mu misali mu faɗi mu kan mu gaskiya gaskiya wasu sun shigo harkar koyarwa ne don iya cewa ta window ba tare da sun zamanto malamai ne da ya kamata su da yara ba abin da baka da shi ba dama ka ba wuri kuma ba dama makaho ya yi wa makaho jagoranci mu tsaya mu faɗi mu gaskiya malaman na a tsaya a tantance su wanda ya kamata ya koyar ya koyar wanda bai kamata ya koyar ba ya hakuri ya nemi wani sana Allah ya sai bisa masa amma su kuma mahukunta do Allah kar a sa zuciya wajen tantance wanda saurara ke su dan wani abun ana sa son zuciya kaga kuma wanda sun cancanta ne an kore su daga karshe ina yi mafuwa fata alkhairi tunani ya kusa daban cikar karamar to mun gode bari mu tafi jihar nasarawa muke da shi a nasarawa to salamu alaikum kuna tare da garba sale likitan rediyo to malam garba muna jin ka muna jin ka malam garba to a gaskiya kamar wannan malami da ya sauka ni ma dai ra'ayi na kusan hakan ne domin in ka gani kamar yadda dai gwamnati ta yi alkawarin za ta biya su haƙƙinsu. to amma duk da haka malamai idan aka ce za a bar su sun riga sun riga sun kama aiki suna ciyar da iyalai suna karantar da 'ya'yansu wadansu ma suna ba wa iyayensu da 'yan uwa to a dubi matsayin su dinnan tsakanin gwamnati da su don Allah ayi adalci duk wanda yana da ilimi to a bashi sa ko kuma ma a ba su dama su je su kara ilimi su ci gaba da koyarwa ne daman da zan bayar kenan na gode Allah ubangiji ya haɗa hankalinsu kuma ya tafi daidai to mun gode bari mu tafi jihar Kano wa muke da shi daga Tadabo. dabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa ke magana. Ɗan Kaduna ne amma daga jihar Kano. To ɗan Kaduna muna ji sauraron ka. To Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya daga kanan Dabo. To Alhaji Musa muna jin ka. To ni abin da nake so in yi roƙo a shugabanninmu na Afirka. Idan muka ɗauki wannan magana ta magana karantar wannan da yawa za ga wani ai kawai aikin siyasa za a yi wa mutum sai ya ce kana sha'awar karantarwa to idan kana sha'awar karantarwa kawai sai a tura ka je ka rike wannan alli din ya kamata a ce a rika tabbatarwa mutane za a rika dauka sun tantanta ne ba wai a ce a ɗauki mutane daga baya a zo ana watsi da su akan magana karanta wannan ba bai yiwa a ce kana cikin cin abincin ka a ce an kore ka to kaga idan aka ce an kore ka kuma an ce an samu wata kaddama ba za ka ji daɗi ba don haka mu kiran da muke a rika zai ana daukan mutanen da tun farko za a tabbatar da ba za a baya an nemi su wulaƙancin ko ana cewa ba su cancanta ba ko kuma a samu wata kaddama gaskiya idan aka yi haka ba ba daidai ba ne muna kira ga wannan shugabannin Nijar da wa'annan su wa'annan 'yan malamai to ya kamata ne a tsaya a turgunta a san yadda abin ya kamata da fatan za ku tashi lafiya a gode to mun gode Alhaji Musa to bari mu muna nan dai a jihar Kaduna bari mu koma jihar Kaduna wa muke da shi a Kaduna yan wato ciyawa da fata an sauka lafiya to Yusuf Ali Hakan dai na Murtala ne ina daga gare gasa sa Kaduna tarayyar Najeriya to malam Murtala muna saurare To madalla to abin da dai muke ba su gwamnati shawara ko Nijar ne ko Najeriya ne ko Ghana ne da sauransu shine cewa duk mutumin da aka dauke shi ya ya ka'idan doka ba kafin ka dauki mutum aiki dole sai ka duba takardun shi da kwarewan shi ba za ka bari idan ya zamanta su ba su duba su da kwarar suka ɗauke su aiki to su gwamnatin su kuma su suke da kuskure ya cancanta ba san aikin su ba sun yi ganganci idan kuma kuma ba mu so a dinga sa siyasa irin wannan abu dan an ba mutane aiki suna cin aiki a ce a ba su kware ba ba shi kaza ba to ai laifin hukuma da ta fara daukan su ne su ba su da laifi sai kawai a kara tura su je su karo ilimi su ci gaba da inda suka tsaya abin da muke bai shi shugabanninmu na afirka shawara kenan fatan za a tashi lafiya to masha Allah mun gode bari mu tafi jihar taraba wa muke da shi daga taraba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana dan kashe rediyon ka ala gafarta Suna magana da Sule Jauro Manu karamar hukumar gasar na jihar Taraba. To Malam Sule ɗan kashe rediyon ka. Na ma tashi a wajen rediyo To muna jin ka uh, bismillah. Eh, wato ni abin da nake gani hukumomi suna walakanta malamai ba na Nijar ne kadai ba kusan duk Afirka ne. Kwanan eh. ba irin makamanci wannan gwamnan jihar Kaduna yau malaman makarantu. Eh. To ni ganin wannan abin da hukumomi suke su ne suke daɗa lalata karatu na 'yan makaranta arewacin Najeriya da ƙasar Nijar da duk wasu kasashe domin ba dauke su kamar malamai ba to kana gani kenan kamata ya yi malaman ko ba a tantance su ba ko ba su da kwarewa da ta kamata ya kamata a basu su ci gaba kenan da aiki to tun da farko ne yasa ba a tantance su ba ai wani an tantance su a ga sunan muna gani cikakken malami sai ka ga yana zaune abin da zai ci ma ya zama masa tashin hankali ba su ne suke ta barin karantarwa suke zama likitoci ba suke koma wasu ayyuka da yawa waɗansu suke barin kasar masu tafi kasashen waje ai gaskiya ana wulakanta ilimi a kasashen afirka gaskiya saboda allah dole ne makarantu su lalace muna nan makarantu babu almajirai ba dalibai komi ya lalace kawai sai a ce ana ta barace barace akan hanya ba kula da malaman makarantu ba ya za a yi ba ya haka ba to mun gode hmm? malam sule bari mu tafi jihar niger wa muke da shi daga niger ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim muna jin ka To, gaskiya game da wani al'amari abin haushi abin takaici ne za mu ce. Eh. Don saboda ainihin duk matakan gwamnatinmu na Afirka gaba ɗaya ba su da kishi akan bangaren karantar da ainihin yara musamman karatu. Eh. Shi ke sa za ga mutum ya yi karatu da an ce mai ga takarda da zai je ya rika karantar da yara masu yau sai ga ba sa so. saboda za ga malami ya fara tun daga shekara ɗaya har zuwa wajen shekara talatin amma abin da zai ciya gagare shi shi ke sa za ga duk mafi yawanci duk wanda ya gama karatu burin shi ya samu idan shiga siyasa don ya samu kuɗi amma man to mun gode bari mu je jihar Bauchi na karshe a Bauchi wa muke da shi a Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America Wa alaikum salam wa ke magana sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to muna jin kamala ayuba To gaskiya harka ta ilimi babban al'amari ne yana da kyau ita a hukuma a Nijar ka tabbatar ta tantance wa'annan malaman kuma a yi tsakani da Allah idan an tantance su wanda zai iya koyarwa ya ci gaba da koyarwansa wanda ba zai iya ba kuma a sama masa wani aiki amma ba mu so a kore su saboda iyalansu su ciyar da su abinci yana da kyau a tantance su a ɗauki malamai na kwarai na gode mai magana ayuba garba imam malam ayuba to iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a yau sai kuma idan allah ya kai mu To masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogo ma'anan yana cewa karfe hudu da minti hamsin da uku na yamma. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda dan wasanta matashi na wasan kare kai na taekwondo cewa da marana Amadu Tijjani ya dawo daga wasannin Olympic na matasa daga biyo Nozer na ƙasar Argentina da jan jangaci yayin da yake kasancewa dan ƙasar jamhuriyar Nijar na uku da ya taɓa lashe tugulla a wasannin Olympic bayan isa kadabore da Abdulrazak alfaga tawagar ta janguriyar nijar ta samu kyaukayen marhabin a babban birnin yamai a ƙarshen makon da ya gabata a lokacin da take dawowa gida shi ko dan wasan kokowar nan na zamani cewa da wasan sambo na janguriyar nijar kadri ala ya lashe tugulla ta jangaci a wasannin duniya na masters na wasan sambo dan wasan da sananne ne a wasannin kare kai na jamhuriyar nijar ya taka wannan bajimta ce gaban takwarorinsa na duniya. Shi ko mai alƙalancin wasannin ƙwallon ƙafa ɗan jamhuriyar Nijar cewa da Muhammad Ali ya kai ƙololuwar matsayin alƙalancin ƙwallon ƙafa a nahiyar Afirka inda ya kai ga busa wasannin ƙasa da ƙasa bayan waɗanda ya busa a cikin ƙasar ta Nijar musamman a wasannin tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin nahiyar Afirka na ƙwallon ƙafa da za su kana a ƙasar Kamaru a shekara mai zuwa inda muhammad ali din na janguriyar nijar ya busa wasan da ya hada kasar gabon da kasar sudan ta kudu tare da sauran lakallai na gefe 'ya'yan janguriyar nijar da suke take masa baya mai busa alkalancin wasannin ƙwallon ƙafa dan jamhuriyar nijar din muhammad ali a ƙarshen wasan da ya busa wadda ta hada gabon da sudan ta kudu ya samu kyaukyawan yabo daga hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka za mu karkare labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin champions league na nahiyar turai da ake can ana buga yanzu haka inda ayyuka a ta kasar girka ta ke karbar bakuncin bayern munich ta kasar jamus a rukuni na a sai ajax amsterdam ta kasar holland da ke bugawa da benfica lisbon ta kasar portugal a grupo g real de madrid tana buga da victoria plzen sai as roma tana gwabzawa da CSKA Moscow ta kasar Rasha, Shakhtar Donetsk a Group F tana buga da Manchester City ta Ingila, sai wayan fan ta kasar Jamus tana karbar bakuncin Olympic de Lyon ta kasar Faransa. A Group H Young Boys Berna na kasar Switzerland suna bugawa da FC Valence ta kasar Spain, sai Manchester United duka wannan rukuni na Ash tana karbar bakuncin Juventus da Tiran ta kasar Italiya. A wani labarin na wasannin kwallon kafa kuwa kusancewa a yau ne masu mallakar kungiyar kwallon kafa ta girondin de bordeaux ta kasar faransa suka shirya rattaba hannu tare da 'yan kasar amurka nan na group gac waɗanda suka sha alwashin sayan wannan kungiyar amma stefan martin shugaban kungiyar kwallon kafa ta girondin de bordeaux ta kasar faransa ya ce an ɗage wannan sayar da kungiyar har zuwa makonni biyu ko mu ce kwana goma sha biyar biyar nan gaba wannan ko sanadiyar rashin kuɗi ƙasa a lokacin da aka zorata ba hannu domin sayar da kungiyar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to gaida haruna yanzu kuma ga labarai wannan karan amma a takaici. shugaban Turkiyya recep tayyip erdogan ya ce an kashe jamal khashoggi ne ta mummunar hanya yana mai kalubalantar hukumomin saudiya kan kisan dan jaridar a ofishin jakajantinta da ke istanbul erdogan ya kuma yi watsi da kirarin da saudiyan ke yi na cewa wasu bata gari ne suka kashe shi shugaban na turkiya ya yi waɗannan kalaman ne a gaban majalisar dokokin kasar a yau talata yayin wani jawabi da ya yi a gabanta a cewar shugaban akwai buƙatar a hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika akalla mutum 60 suka rasa rayukansu bayan da wasu bangarori biyu na wata kabila suka yi arangama a yankin da ake kira sul a arewacin somaliya in ji mazauna yankin da kuma jami'ai yan kabilar ta julba hanti sun fara fada ne da sanyin safiyar jiya litinin a yankin ƙauyen da ake kira dume rikicin ya samu asali ne daga takaddamar mallakar filaye da kuma yar tsamar da ta daɗe a tsakanin bangarorin biyu hukumomin lafiya a yankin sun ce sama da mutum 90 sun samu raunuka shugaban kamar paul biya ya fara sabon wa'adin mulki a hukumance wannan shine kuma wa'adinsa na bakwai a jere akan kare ga shugabancin kasar masu goyon bayan shugaba biya sun yi ta a akan titunan birnin yawunde da yammacin jiya litinin to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokin aikin na wanda ya taya ni gabatar da shirin mahmud lalo da sauran abokan aikinmu musamman wadda ta shirya kuma ta bada umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na yau mr carl stalin ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bissalam.